a ce abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa bawa ya fita a cikin hayyacinsa kamar a kansa aka fara rashi na tsana magareci a rayuwata ba na ki zama daga cikin mutanen da mala'iku Allah za su la'ance su annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin zai tsaya wanda bai taɓa yin ƙarya ba ko da ta kakaci ce zuwa shiga aljanna ba na so matata ta zama daga cikin mutanen da za su samu matsala a wannan garabasar. na san matata na san matata na san na san matata Amsa. Na'am. magana nake so ni da kai ma wai tukuna ka gane ni ni wace ce umma na gane ki mana kuma ke ce fa mahaifiyata haba hamza to wani dalili ne ya rufe maka idanu ya hana ka tunanin ka ya tsaya gaba daya ka ki yarda da kaddaran nan da ta same ka wai kaddaran nan har ta kai girman da ba za ka iya daukar ta ba kaga ba kuka na ce kai mun ba ina son ka gaya min da ni da bilkisu wane ne ya fi muhimmanci a gurinka kama umma ya za faɗi wannan magana ya za ki haɗa kanki da bilkisu ai yadda na ga ka ɗauke ta ne dole ne na faɗi haka hakika raina ya ɓaci sosai akan wata bare za ka kori yar uwarka akan wata wacce ba ta ma duniyar yanzu maganar da ake ba ta raye to ba zan jure wannan kaskancin akan idanuna ba tunda har za ka kori yar uwarka akan wata bare saboda haka dole ne na zo na bar gidanka tunda har ka zaɓi wata a kaina haba umma rufe min baki ka zaɓi wata mana a kaina saboda ita kadai duk ka damu kanka har kana kokarin rufe yar uwarka da duka Karshe ni kaina nayi nayi ka bar damu wannan kaki saboda haka ni zan bar gidanka duk yadda kake so sai ka yi tunda kai ba za a faɗa ma gaskiya ba sai da an yi magana ka ce ina son matata ina son matata to kana son ta mana tunda ko Allah ya ikonsa ya kake so ka ki karɓar kaddara ka ki rungumar kaddaran nan yaushe kaddaran nan har ta girman da ba za ka iya karɓar ta ba Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barka da fitowa. Barka dai. ni dai kin san zan tafi mitin karfe tara da rabi za mu fara mitin zan zabura zan nausa zan tafi ofis to Allah ya kiyaye min kai Allah ya dawo min da kai lafiya Allah ya tsare amin ya rabbal alamin sai lalo assalamu alaikum hangona kai mantuwa gani ta tana so na nima don na zama ita hakanan ta zammani na tabbata kin san cewa ko da ban yi wannan zagayen ba ba zan manta wannan kyakkyawar fuskar taki ba wadda take dauke da wannan kyakkyawan ido fari tas kamar madara da wannan dogon hanci da wannan kyawawan haƙura da suka jere ras da wannan farar fatar ba zan manta da kyawun wannan surar ba ta wannan matar da Allah ya bani ita ɗaya tamkar da dubu da haka kin fi ƙarfin amanta ki bilkisu kai gwarzo ne a fannin adalci kai duniya ne a fannin nishaɗantarwa kai farko ne a labarina kuma kai ne ƙarshe ina kasa samun nutsuwa idan ina tare da kai ji nake kamar za ka bar ni don allah duk rintsi duk wuya kada ka bar ni wallahi idan har ka bar ni zan iya cewa. kada allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan rana ba na fatan haka ki mun addu'a ki taya ni ina so allah ya baki tsawon kwana ba na so ki riga ni mutuwa idan kika riga ni tafiya bilkisu zan shiga musiba a rayuwa ban san inda zan saka kaina na riga na gina rayuwata da tsari na da ki. duka ke nake kallo kaɗai hankali na yake kwanciya nake samun nutsuwa da kwanciyar hankali in ba nan me na kama da zan rayu ki na faɗin haka ba zan so ba ina son ki matata ina roƙon Allah ya dawamar da ni a inuwar aure gaba ɗaya da ni da ka. ni da ke rai ɗaya a cikin gangar jiki ne guda biyu da haka kima wannan fata insha Allahu. mu je na taka maka ba na so ki sha wahala wahala kuma idan dai a kanka ne kowace irin wahala zan iya jura ballantana ma taka mutum kamar ka shine zan sha wahala ni wahala ko da ta taku ce ba na so ki tattaka ki sha kaina na yafe miki Allah ya baki ladan abin da kika yi niyya na kyautata mu duk abin da yake jikin raya a zuciya kina so ki in dai da wahala na yafe kuma Allah ya baki ladan sannin kin banin ki Assalamu alaikum. Na gode Allah na da ya bani ango na kai Allah abun godiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai haƙuri. ina jin zafi umma ina jin zafi a cikin zuciyata na kasa jurewa sai in ji ni kamar bani da kowa a cikin duniyar nan haba hamza ba na san irin wannan maganganun da kake faɗa kamar yaji kake kamar baka da kowa hmm? saboda babu tawakali ko tauhidi a cikinsu hmm? tunda ko musulmi ne kai ba Hamza, kamar wanda bai yi karatun addini da na zamani ba? Ka yi karatun addini, ka yi na zamani, ya za a yi ka rikice gaba ɗaya hmm? ka kasa nemo natsuwarka ka kawo ta jikinka. Ka bari ƙaramar jarrabawa ta sa ka kauce hanya. Ban san menene damuwa ta ba umma. Amma tabbas na san na da ita. Ta kasa samun sukuni. amma ma ina bukatar addu'a ki na san tabbas hakan zai taimaka rayuwata ba na so ki fushi da ni ki haƙuri da dukkan abubuwan da nayi ni ma ba da na nake hakan ba ki taimaka min kada haukaci na kasa gane dalilin da yasa nake yin haka amma umma na tabbata ba za ki bari in samu nakasa ƙasa rayuwata ba insha Allah kuma zan iya kokari na zan bi ki umma ina son matata dole in dinga yin haka ban san ina yi ba matuƙar ka riƙe addu'o'i to babu abin da zai dame ka in har ka riƙe alkur'ani zai fitar da kai daga dukkan cikin damuwar da kake ka dinga tsawaita sallar dare ka kai wa allah kukanka domin shi majiƙan bayansa ne ko maje roƙonsu saboda haka ko da yaushe yana tare da kai na gode umma insha Allah zan yi kamar yadda kika umarce Allah gafarta mata kai kuma Allah baka hakuri da juriya amin umma zaman lafiya muke yi da matata ko ina na ji zuciya tana gun matata na san mata barka da fitowa yaya barka da kawo jaka a rike maka bana so ka sha wahala ki bashi ka sakar mini mana naki saboda ni bana so ki sha wahala wahala kuma ka san cewa in dai akan ka ne ba wani wahala da zan sha don Allah kar ka sake faɗin wannan magana har ga Allah ban ji daɗi ba a cikin raina to ki na gode mu je na taka maka sarki a fadan bilkis mai gadon zinari za ki so mako ina so duk lokacin da ka tuna da ni bayan mutuwa kai mun addu'a na san matata kina nan rina kan wata kana nan raina na Allah ya miki rahama amin na Allah ya gafarta miki Allah ya sa hutu ci a gare ki mu je na taka maka bashi bani jakata ki bashi kawai a da lafiya allah ya kiyaye ni السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حمزة بابا الأبوار محقق كاينة ليتها bai da ita haka ba salamu babu wannan magana babu ita kwata-kwata haba hamza menene haka kai fa musulmi ne ya kamata a ce kawo yanzu ka ɗauki wannan ƙaddaras kar ka ga laifina na so na jure amma na kasa kar ka ga aibuna ba laifi na bane laifin zuciyata ne na kasa mantawa da ita na kasa cire ta a cikin zuciyata na kasa cire ta a cikin rayuwata kowane saka. wutar soyayya ce take ƙara ruwa a cikin raina ya zan yi ya zan yi salawu hamza ka sa haƙuri a zuciyarka ka kuma kasance cikin addu'a ina mai tabbatar maka da cewa in dai ka riƙe su za su cire maka damuwa da ɗimuwa na bilkisu ya kake so ne da rayuwarta, ba zan iya ba Allah ne ba sani Allah ya sani ina son matata ina son ta ba zan iya hakura za ka manta wata ran za ka ji ka manta za ka daina damuwa da damuwa bilkisu idan na manta bulke bilkisu ban yi mata adalci ba kamar yaya saboda na tabbata idan ni ne na tafi na bata ba za ta taba mantawa da ni ba za ta tafi da ni a ranta sannan duk abin da za ta yi za ta yi da ni a ciki na so a ce na riga ta mutuwa ashe ta ce za ta riga ni ashe za ta bani da kewa da gare ji kai haƙuri shine kawai abin da zan faɗa maka yanzu kuma shine abin da zan ci gaba da gaya maka har zuwa lokacin da zaka ɗauki dangana ka miƙa wa Allah komai ka tayar da addu'a Allah sarki muke su Allah ya gafarta zurbai ya ce miki Allah sarki muke su Allah ya gafarta da baki Allah ya yafe miki na yafe miki rike su duniya da daya na san biki taɓa yawan laifi ba ko kin mun ko na sani ko ban sani ba na yafe miki ya salam ya salam ya Allah ya Allah Allah ka kawo wannan bawon naka ɗauki da gaggawa ka cire masa wannan damuwa da yake ciki ajali bai duban sabo Amincin Allah ya tabbata a gare ka hubbina, linzami masarrafin doki, akala, alƙiblar raƙon, haske, jin daɗin masu kuɗi. Duhu, sabon talaka. Ina fatan kana cikin aminci da salama masoyina. Idanuna ba sa ganin kowace 'ya mace in baki ba. Haka zalika, kunnuwana sun kurumce, ba sa jin sautin wata ‘ya mace idan ba take ba. Bugu da ƙari, na killace kalaman bakina a isolation center. Babu wata ‘ya mace da nake iya furta kalmar so an bake ba. sai dai an samu akasi a wasu ce wani ka take so. Wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi kenan. Lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu. Haba hannu muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu to kai ya aka yaka shaba wannan fa al'amari sosai ne kawai sosai ne ko ganganci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyale na in kuka kukan nan ba ne nake yin sa ba shi yake yin kansa ta girgiza da mutuwa a da na jin mutuwarsa rayuwarka ne shi kuma Allah subhanahu ta'ala yana tsara maka tasa domin ita kaddara ba ta faruwa lokacin da kake tunani ta yi kokarin gindaya rayuwarta a kan layi na musamman sai dai kashi da gizo yake sakar ba san inda ake cewar rami daban kuma kogo daban attajira za mu dauke ta mu tafi da ita ko da saudiya ne kai dai ka san ban aje ba ban wani ajiya ba lokacin da na samu labarin su sirin ɗumauci. Mutuwar mijinta ne isa ta take kitse hangen rogo a yayin da take tunanin ya za ta sarrafa dukiyar da mijin yaban mata sai dai gash inda take tunanin ta tsinci dami akala ta ina ne inda aka fara ta ina ne za a kare menene rikita rikitar kuma menene ribarta a tajira. Kamfanin Bebeji Production suka ɗauki nan muku wannan ƙatatan shiri mai suna a tajira. Ba ma so mun sai inda aka yi aka nemi kuɗin za ka biya mana? yawa 'yan siyasa suna alkawari ba sa cikawa. Tuji na kira ka har three miss ka baka wayata ba. to kuma shikenan mu sai a rage mana namu su su suka fi mu sanin daɗin riba labari hajiya zulai bebeji tsarawa ya haya smart ai da tunani ba bai kamata ma a zo ni a dubu zo da wannan maganar ba jinin su ne Allah ya haɗa jinin su kuma ba a kansu aka fara wannan ba gara mu zauna a cikin bakin talaucin mu a gidan nan ka binne ni in binne ka mashirin shirin awwal uba kwakwatawa daukar nauyi Aliyu Ahmad Kadawa ba da umarni Ibrahim Bala attajira Me nake gani haka? Ka fito wani a burkice ina sa ka? Fita zan yi mana. Ka ba dai Alhaji. Saboda ka fita ka ja min zagi a gari, kaga kayan naka ko wanki babu? Wa ya gaya miki waɗannan kayan bayan ka ko bane? Sababbin kaya ne fa wankin su daya da ke gani shadda ce mai shegen tsada. Na gaya maka daina kai kaya, ana maka jika-jika ba ka ji. Gugar ma irin yayyafa ruwan da aka aka zauna a kai. Yanzu ina zan kai. Shine bayani. marafa laundry nan ne za a wanke ma kaya ka bare su kamar yanzu ka siyo su. To haka aka yi. Kwarai kuwa gani ya kori ji a Marafa Laundry za a wanke muku kayan maza mata yara da manya cikin kankanin lokaci a kyakkyawan farashi babu je ka dawo. Ba iya nan muka tsaya ba muna wankin hular gami da wankin kafet muna nan a lamba daya tudun yola makarantar Rukayya yaro kan titin zuwa Kabuga a birnin Kano. A shiga kayan an kawo. Ba fa sababbin kayan zuciya ba. Kaya na kawo na ce a wanke muku kuka ce jira. Ai su ne alaji. Ya. Ai ita ce yi wannan ai sun mafi kayana lokacin da na fara gaske mm-hmm. Masha Allah. Wannan ne nuna min cewa ka ziyarci Marafa Laundry, wankin da ba sa ojoro. Gashi sun mai da kai tamkar wani sabon ango. <laughs> a je a zuwa mun farfesa Za a iya tuntuɓa ma lambar waya sifili takwas sifili takwas takwas sifili sifili takwas takwas uku tara ko sifili tara sifili shida shida shida uku uku bakwai biyu bakwai ko adireshin mu na yanar gizo adam muhammad 3727 at gmail.com kar ku manta sunan marafa laundry. Na san ta tana so na nima.